أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ke haɗa mu cikin wannan farfajiya mai albarka baitin mu biyo kila ba don komai ba sai dan mu karanci saƙon manzo sallallahu alaihi wa sallama cikin wannan littafi da imamu nawawi rahimahullahu ta'ala ya tara mana mai suna riyadu salihin muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nutsar da mu abin da yake mai kyau da kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne da bata ya Allah muna roƙonka da'iman mu abadan da sa mu fahimce shi mu kuwa fi ƙarfin can mu wajen kaurace masa Allah kai mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau malam ce babu tahrimin wisal fi sawm wa huwa an yasuma yawmayn aw akthar wala ya'kul wala yashrabu lauma. babin da ke nuna haramcin misali misal ba tashar jirgin misal ba ba misal mana hada hada abu da abu shine misal ausaltu na jona join ka jona abu to an hana jona azumi kai azumi a sha ruwa baka ci abinci ba ka yi bacci asuba ta zo baka yi sahur ba gari ya waye ka jona shi ka yi wani kuma To addini ya haramta wannan duk da cewa da ya ka samu jarumin da zai yaki zai wuyan yanga sai gafara ta yi gafara amma sabon manzo sallallahu alaihi wasallama saboda nishadin su da sanin su da fahimtar laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana da suka ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin irin wannan su ma suka kama yi duk yadda ba su ji cewa wani wa'ala bai kawai kama yi su ne to don kar nan gaba a ci gaba da yi shi sa tun a lokaci masu sallallahu alaihi wasallam ya yi kwaba duk da cewa gamu da kasala gamu da tsoron yunwa da sauransu to duk da hakan ma zai wuya ya yi hunde amma aka ja kunnen kar ma a yi don me domin Allah subhanahu wa ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah kullum yana son mu da sauki ne bai san mu da wahala ba hadafin ubangiji bane yu'addibuna addinu yu'addibu la yu'addib shi addini kullum ladabtarwa yake da tsoron mutum akan daidai ba azabtar da shi yake ba shi yasa duk abin da zai azabtu to sai ga an sauƙaƙe masa shi ta wani wajen sai dai idan iqabi za a yi masa to akan yi masa shi kuma gwargwadon da zai ladabtu Allah ya samu dace saboda haka an haramta jona azumi shine kai azumi guda biyu ko fiye da biyu wala ya akulu wala ya shirabu bai ba shi ba sha don haka ake so ma da zara an yi buɗa baki ka yi gaggawan yi min sunanin anbiya ta ajilul fitr wa ta suhur yana daga cikin sunnar annabawa gaggauta buɗe baki ba burgewa ba ne a sharuwa ka ce kai sai na yi tarawih na ke cin abinci a yi da ka gani sai goma zan ci abinci sai bayan tarawih wannan ba burgewa ba ne addini bai son ka da haka saboda haka ba a so ka wuce haddi a fagen addini wajen yi ko bari shi sa annabi yake jan kunna mu ya kuma albulu a inda ma da zina min qablikum al ghulu na jan hukunan ku da wuce haddi ne bulu. wuce hajji yana iya zuwa wajen yi ko wajen bari an ce ka bar abu sai ka bar shi sosai fiye da yadda aka ce ka bari an ce yi sai ka yi shi fiye da yadda an ce so ka yi duk ba a so isa mai ahali ne ce wa ya kifu inda an bai yi wala yi mai so ya ba Allah hana wa ta'ala sai ya rika tsayuwa daidai inda Allah ya umurce shi kuma ya karya wuce inda aka hane shi Allah ka yi mana dace حديث نفر قدش وانا الباب مالك عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى wannan hadisai guda biyu wanda sahabbai uku suka ruwaito su na farko aisha radiyallahu anha matar manzo sallallahu alaihi wasallam da abu hurairah cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana juna azumi guda biyu hadisi na biyu kuma annabi ya hana jona azumi guda biyu sai sahabbai suka ce innaka tuwasi da ai mun ga kana yi saboda haka yinka ya yi mu'arada bi ƙauni duk da cewa malaman usul sukan ce idza ta'arada al-qawlu bi ma'al fi'l qaddima al-qawlu idan magana ta yi karo da aiki to ana gabatar da aiki akan akan ana gabatar da magana akan aiki idan manzo ya faɗi magana sai aikin sa ya saba da maganar malamai suka ce a yi aiki da maganar a ajiye aiki domin aikin ya wa alaihi usufiya shi aikin zai yi ya zama haƙƙun bi ba bai shafe kuma amma umumi ne bayar to ya zama wajibi ku yi aiki da shi ma a bar fikun fa a tunin mu mastafa'atu wa ma na haifi kuma an hu fajtari hu saboda haka a nan duk da aikin ya saba da abin da ya hana sai sabai suka ce to ya kake yi kuma an ce ni koyi da kai ya kake yi kai kana yi qala inni lastu mithlahu ce ni ai ba kamar ku nake ba inni mut'amu wa ufqa ce ni ana ciyar da ni ana kuma shayar da ni wani riwayar kuma yace inni azizu yut'imuni rabbi wa yusqini ya faɗi wa yake ciyar da shi din cewa ana ciyar da ni Allah subhanahu wa ta'ala yana ciyar da ni kuma yana shayar da ni malamai sun yi maganganu da yawa akan cewa in har ana ciyar da mai ko ana shayar da shi to fa ka'annahu da bi sa'i ai ba za a kira shi azumi ne ke sai dai a kira shi azumi bi shaklin suri a zahiri an ga baya ci alhali ana ciyar da shi to malamai sun yi maganganu da yawa amma mafi rin jaye daga cikin maganganu shine kalamul jumhur da suka ce innahu kinayatun amma yalzam min at-ta'ami wa sharab wa huwa al malamai suka ce kinaya ce cewa manzo sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi da ut'amu wa usqa ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana ba ni karfin da ba zan ji wahala ba ko da ban ji ba ban sha ba ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ba wai yana kawo mala'iku su ciyar da ni su sha da ni kuma ku gari ba to in haka ne bai azumi ba to sai ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala in ya ci abinci idan manzo ya ci abinci to sai sa abincin ya yi masa aikin kwanaki ya rike shi tsawon kwanaki biyu zuwa shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sahabbai kar su koyi da shi din sun hannu wasu sun hannu wasu ba su hannu ba ya fahimci wasu ba su hannu ba sai azumi kuma ya yi yin sahuru ya jona shi su ma suka jona ya so ya jona na uku sai ramadan ya kare aka ga wata ya ce da ba a zo wata ba zan jona shi har so da yawa da za ku iya jona saboda haka idan manzo sallallahu alaihi wasallam mai hana abu to kai kokarin kanuwa wannan kuma ba yana nuna sabai suna mai kaurin kan ba za ki ba a shamsuhum alal alal alal ko kuma hifzuhum ala shiddatil mutaba'a tsananin bin manzon ne ta alaihi wasallam ya kawo haka ka bi sallan tarawih da ya fito ya ana yi sai ya ki fitowa da ya ki fito kuma bai hana su zo su taru ba kun ji yana sallah mai yawa wata irin sallah da su saba yi da ganin ta ba mai yawa na shi mai yawa suka taru suka bi shi washe gari ma suka taru na uku sai ya ki fitowa kuma sun taru ya kuma gaya musu makhafata an yufrada alaikum alaikun lan tastati'u tsoron kar a wajabta muku kuma a katin yanzu bai zama wajibin ba ba a yi to in ya zama wajibin ba da zama wajibin zai zama bala'i a al'umma kamar aikin hajji ne da ce fa hujju wani ce a kulla amin ya rasulullah ku rika yin hajji sai wani duk shekara sai manzo ya shiru ya sake cewa duk shekara ba wai bai ji ba sai ya yi shiru sai bayan wani lokaci sai ya ce musu waye ya ce baya lokacin da aka ce a yi aji ya ce bi shekara ya ce ina sane da abin da kake tambaya amma na ki amsawa makafata a yufa da alaikum tsoron kar a ce duk shekara kowane musulmi ya ji aji dole shi wannan kuma zai zama mashan zai zama nauyi ba a ce dole ba ma wani ya aka kare to an ce dole kuma ba hali ba ka shi ma damuwa ne wannan ji yana nuna mana faɗin Allah maɗaukakin sarki halin suna alaikum manzo sallallahu alaihi wasallama mai lura ne da naciya a hanyar da za ku tsira ya za ku kuta ya za ku tsira to manzo sallallahu alaihi wasallama yana kiyaye da wannan saboda haka dai mu gane cewa jona azumi ya zama guda biyu duk da ayyukan alkhairi ne kaga azumin da za ka yi alheri ne ka jona shi alheri ne ka tsara azumi a kan azumi amma ka ɗora kan da cikin wahala kuma Allah bai suka da wannan ba Allah ba damuwarsa ba ne wahala damuwarsa ka yi yadda yake so in ka yi don Allah shi ke nan safira ko da kuwa abin bai da wahala haka in yayi wuya ba da Allah a ciki bai amfani ba ashe kenan in ka tashi yin ibada ba so ake da ka kunta ta kawo wahala Wanzu manzo a alaihi wasallam yana qiyamul lai har kafofin da su kumbura ya kasa tsayuwa ya tsaya a ɗaya can ya gaji ya ƙara tsayawa a ɗaya duk su kumbura hatta masu qadama haka Aisha na anha har Allah ya ce ma anzalna alayka alqur'ana ƙa illa tadhkiratan liman yakhsha to ba saukar maka da don ka kai ta qiyamul layl kafafun na kumbura kana wahala abinda ake so ka yi sannu sannu yadda za ka daɗe kana yi ba tare da kakunta ta ba saboda haka kenan ashe ashe akwai aikin Allah da za ka yi fi zahirihi khair kuma ya zama gairu makbulin inda ba a zahirin sa ga shabu ne mai kyau amma Allah bai so dan me dan bai ce kai hakan ba yanzu ne zai yi sallah a zahiri raka'a takwas yake Allah zai karɓa a hudun me ya yi hudun da ya karo ba karatu alƙur'ani ba ne da tasbihi da takbira to amma sai Allah ya ce ba na so don ban je ka yafa haka wani zai zo ya ce zai yi zai zai zai zai raya shekaru watan da aka haifi manzo sallallahu ba wasallam ranar da aka haifi ayi maulidi in kace masa maulidi ba ke shekara din ne ba ke ko sira da ake yi a tuna tarihi manzo ne ba kyau ko azkar ne ba kyau kada kuma yana abubuwa ne da zai iya an ba ka da karatu sai kuma ka dawo ka yi tunani abin ba ina da haka ne ba amma sai ka tambaye shi manzon ya ce ka yi shi ya ce ka yi ya ce a ci to kafi sanin ranar aihuwarsa ne ya ce kar a yi ya yi shiru bai yi ba sabai ba ba gidansa ba su yi ba kafin ku san annabi ne su kaga duk wannan zai zama hujja ce in har jilul awwal bai yi abu ba to ba da za a yi jilul sani ya yi kuma ya ce ya dace domin addini silsila ce lan yusliha a akhira al-umma illa ma salaha awwaluha ba abin da zai gyara mu na baya baya sai abin da ya gyara na farko saboda haka ya rage naka ka yi koyi da su ko ka kago naka illa ta an gaya maka man ahdasa fi amrina ma laysa minhu huwa an bai ma da tarihi ba a ko ni jan da wanda ba a ce kai ba kai ka bata wa wannan sunan Allah ya sa mu dace saboda haka kenan kai koyi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin irin wa'annan ibadu bai dace ba domin wannan ya ke banci manzon sallallahu alaihi wa sallama kuma wani lokaci Allah yakan ƙara wa annabi sallallahu alaihi wasallam nauyi fiye da bayinsa min babin ibtila jarabawa ne domin a ce a shaddin nasi bala'a al'ambiya waɗanda suka fi kowa jarabuwa su ne annabawan Allah to Allah yake ƙara wa annabinsa wata irin ibada ko wani irin nauyi ya zama masa wani ƙarin jarabawa a kansa kuma ya zama masa ziyadar da shiri ƙarin daraja shi sa kiyamun zai ya zama dole a kan annabi sallallahu alaihi dole ya tashi ya kiyamun zai kai kuwa aka ce in ka so ka yi in ba ka so ka haka wanda ya yi zai samu lada wannan duka abu ne da ya shafi wanzu sallallahu alaihi wasallam ba a koyi da shi a irin da da ba a koyi da manzo a aure da yawa kai aure fiye da hudu an ce maka me yasa ka ce annabi ma haka yi kuma an ce ni koyi da shi har ba ya ja maka aya sai ka nuna cewa ai mu ga iya inda aka tsaye da mu Allah ya fankihu ma qaba lakum minan nisa masna wa thulath wa ruba saboda haka wannan yana nuna ga iya kanmu Allah ya samu dace babu da gabe ce babu harimin julusi ala al-qabr ko ala qabrin باب الحرم zama akan kabari kowane iri shi yasa ya kawo shi na kira ala kabrin akan عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمره فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر idan a ce mutum ya zauna a kan gaushi gaushin ya ƙona rigarsa ya isa fatan jikinsa ya ƙona ta kaga da aka ce fata musa ila jirgin sai ba a ce masa ne fata harika ba don ne an san ƙona shi za ta yi dare ta ƙona riga ta isa fata ne ya rage zai ƙonewa to ya fi masa alheri ya zauna a gaushin wuta ya ƙona shi har ya taɓo jikinsa ya fi masa alheri akan ya zauna a kan kabari kaga wannan bai dace wannan duka yana nuna mana ƙarin daraja da mutunci na ɗan adam cewa ɗan adam abin karramawa ne hayyan wa mayitan saboda haka idan mutum har ya zauna a kai adatan ya samu irin wannan to ina ga kuma in ya zauna a kai ihanatan in ka zauna adatan to gara ka zauna a zaushi gaushi kan zama adi a huta zan yi a na gaji ne na zan zauna aka ci ga abin da zai same ka to yana ga kuma wanda ya zauna ko ya tsuguna a kai ya yi fitsari ko ya yi gashi kaga wannan ya nuna a shi ya aikata abubuwa mummuna wanda kuma su allah shi ya san yadda zai haka kuma la yajuzu ta'dhimuha bi bina'in a tajsisin wata ghayr dhalik wanda wa'annan bayanan su yana zuwa nan gaba kaɗan kamar yadda an hana a wulakanta su to haka kuma an hana a mutunta su fiye da kima mutum ya riga ya mutu to ba wani abu da ya tafi ubi illa al'adiya da wasu abubuwa da aka lissafa in mutum ya mutu zai iya amfani da amma a je kafarinsa a wani gyara shi a je kabarinsa a wani kewaye shi a je kabarinsa a zuba wasu kuɗi ko wasu dukiya mai yawa wannan tafsir ne barna ne bai dace ba kuma za ka samu musulmai da yawa wasu suna yin haka to ba abin da mamaki zai amfana da shi ba wani gata da za ka yi masa illa ka masa addu'a in kai ɗansa ne kuma ka yawaita aikin alkhairi ko baka ce ka ba wa babanka ajiya ba akwai rabon sa a ciki Allah ya tara mu da shi باب النهي عن تجسيس القبر والبناء عليه باب الذي هنا da kuma ƙayata shi da mai ado tajsis shine lailaye shi da kuma yi masa ado sawa'un ya zama gini aka yi tayin aka yi plasta aka yi ko me in je an ya kabari an gyara shi ya zama sun abin sha'awa to bai dace ba balle kuma a gini a kansa a gina gida wannan bai dace ba bal ma abin da malamai suka yi cewa ko suka ba da dama a kai shine in wurin akwai makabarta ne da har ya shigo cikin gari to ba laifi a tone shi in an tone shi an samo sauran kurkushin mutane to wannan za a tara shi wuri guda a je a tona rami a ne wurin kuma ana iya yin wani abu da ba gida ba abinda suka fi hawa kenan a yi wani abu da ba gida ba ta inda in gida ne zai yi dole sallah ta kama mutum a ciki kuma annabi ya hana sallah a makabarta don an tore ta bai dauke mata wannan zuwan sai dai don a amfana da wajen kar a bar shi haka to ana iya namshuha a fashe wasu abubuwan da aka samu min asarin mauta a binne a wani wajen da ko a makamantan wannan lokacin da aka yi wannan aiki sai kuma a gina wani abu shago ne a wasu wani wurare ne da za a amfana wani dai abu dai da zai wa al'umma amfani amma malamai suka ce kar a yi gida a wajen akan gida gida akwai ijtima'in sallah a ciki da sauransu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce la buta buyutakum qubura kar ku sa gidajen ku zama kabarta mana kada ku daina sallah a ciki domin kin yin sallah a ciki kuma da gidan kamar kabar ke kuma ana so ka yawaita nafila a gida aksaru nawafil din nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi baiti mafi yawan nafilolin manzo sallallahu alaihi wasallam a gida yake Allah ya samu dace so da wannan bai nuna kuma dan mutane sun yi a ce sun aikata halal ha sun da sun yi wannan wani abu ne daban kuma sun yi laifi kuma wani abu ne daban Allah ya kare عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يفنى عليه وأن أبوكم ɗaya ya gabata shi ne alƙurubu a tajsis kuma yi masa ado da lailaye shi gini kuma shi ne ka gina gida a kai wannan duka yana nuna karaha shi zalika a lantarki domin a yin waɗannan abubuwa musamman yin adam akwai iza'atul mal duna fa'ida barna ne ka barnata kuɗi ba wani amfani don mamaki layin tafi ubi haza balma ka yi barnan kuɗi da zuwa kai ka sai wasu masahi ka kai masallaci a rika karantawa zai samu lada amma a kan ka yi wannan bai dace ba zai iya zama haram domin in ya kai matsayin barna kamar bayan yi wa a siyo jayis a siyo kutubu a siyo wannan shi wannan ya zama kuma bin bil ko yi da yahudawa Allah ya kare sannan gini a kan kabari shi ma mun faɗi halinsa domin akwai in ma ya zama ɗayan biyu ko wulaƙanta mamaci ko girmama shi zai yi wasu su gini a wajen don girmama mutumin da yake wajen ne ko kuma wulaƙanta shi to duk kowanne daga ciki bai dace ba haka kuma zama mun yi bayaninsa a hadisin da ya gabata babu tagliri ta harimi ibadil abdi min sayyidihi babin da ke nuna kaushin haramcin bawa ya gudu daga hannun mai gidansa bawa ne wannan an karo shi yana hannun mai gidansa yana masa hidima ba mukataba aka yi masa ba ya sulale ya gudu mai mukataba shine mai gidansa su yi alkawarin ya fanci kansa ya zama ba ya zama yantaccen mutum cewa shekara mai zuwa yau muna ramadan to ramadan mai zuwa ka yi ƙoƙari ka fanci kanka a dubu ɗari misali ramadan na zuwa ka gama biyan dubu ɗari ka zama ƴantacci to daga yau duk sana'ar da zaka je kana yi kana samun kuɗi to kuɗin da zaka rika kawowa muna lissafi ne har ya kai iya wannan kuɗin da daga shi sai a ce ka zama ko ka zama ƴantacci amma ba a mata wannan ba duk abin da zai samu na mai gidansa ne domin lokacin shi kansa kayan sayarwa ne duk abin da zai je ya yi mai gidan ma yana iya bada hayarsa ina so abin noma sai a ce to kai je yi da mai gidan za a yi ciniki kuma shi za a ba kuɗi tamkar wata mota ce da kake da ita za ka baya da zarar an yi mukatabarsa kuma to lokacin ya zama rabin yantacci aikin da zai je yi na yanci kansa ne ya fanci kansa ana cikin wannan kuma sai ga an bashi kofa har yakan je kasuwanci ya je ina ne sai ya gudu to wannan guduwan ya afka cikin haramci mai tsanani in ji manzo sallallahu alaihi wasallam عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk bawan da ya gudu a yi farra haraba min khidmati malikihi ya gudu ya daina hidimar mai gidansa to bari adbinhu zimma ay zimmatul isa. mana kariyar musulunci ta fita daga hannunsa idan da za a iya kamo shi a wani wurin ana iya kashe shi ke domin kariyar musulunci ta faɗa a kansa kago ne na nuna kaushin lamari wanda wanda ya aikata wa'ancan abubuwa game da kabura ko da an kama shi sai dai an yi wabba wa sai dai a masa kwaba a masa daftarwa amma wannan kaga bari addinin zimma to ma'ana har kashe shi hukuncin musulunci yana iya a wakan sahada وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبط العبد لم تقبل له صلاة وفي رواية فقد كفر kaga ne ma'anar bari a cikin zimma musuluncin ya fita a kansa za a iya kashe shi kuma aka ce ba za a karɓi sallarsa ba saboda haka wannan yana nuna haramcin bawa ya gudu daga hannun mai gidansa ya karya wannan alkawari da aka yi da shi saboda haka wannan yana daga cikin ahkam da samuwarsu a wannan zamani zai yi wahala don mai domin babu yaƙi musulunci balle har a samu bayan wanda za a yi yaƙin musulunci a samu bayan ma to za a iya samun damuwa in ba musulunci ya samu haimana a kan duniya in bai game duniya ba ya ya istabar da hukumuhu fil alam hukuncin ya game duniya yanzu ka ji yan kamarin haƙƙin ɗan adam sun shigo ciki an yi ta hayaniya da haka wannan yana nuna muhimmancin cika alkawari muhimmancin wanda aka ɗauke shi aiki ya tsaya yadda ya kamata sannan yana nuna duk wanda ya kyautata masa ka kyautata masa domin me mai gidan bawan nan kyautata masa ya yi ya ba shi dama ya je ya aiki ya tara kuɗi ya yanci ya fanshi kansa duk da cewa da ya so zai ci gaba da rike shi kuma dole ya yi wannan aikin kuma kuɗin ya zama yana hannun da gidansa saboda haka wannan yana daga cikin ihsan wa ma jazaa'u ihsan kuma illa ihsan wannan yana nuna mana kuma a zamanin mu na yanzu da babu bayin idan mutum ya dauke ka hidima a gidansa hidima a shagonsa hidima a ɗakinsa ko ba ina ne a gonarsa a ko ina ne to ka zama muslim ka zama mai kyautatawa ka zama mai kyautatawa al'abdu ko kuma alkhadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati yaron aikin ka dauke shi to shi din amini ne akan dukiyar mai gidansa kuma Allah zai tarbiye shi game da wannan dukiyar yayi da ita kaga ka dauki mutum aiki ya je yana ma fince ko yana ɗebe ma wasu kuɗi yana gina kansa wata ran ya nemi ma ka kore shi can sai ka ga ya buɗe wani shago saboda ya tara kuɗin ka a wajen wani lokaci kuma kai mai gidan ka zama mai adalci la'alla wani lokaci mai gidan shi ma yakan iya samun damuwa har ya bude wa yaran hankalin ya yi masa sata zai baya masa ihsan baya ta samu ka ajiye yaro ya mata cikin dubu ɗari an tashi kana ba shi naira ɗari ya wuta kuma ba wani arrangement kuka yi bayan shekara kaza za ka zama yantacce kai ma zan buɗe maka shago zan ma abu kaza ko yana zaune ne zaman sun da zai yi yaushe ba zai samu kansa ba shi yasa sai ka ga waɗanda ba musulmai ba a wannan fannin ma sun fi musulman iya mu'amala za su ɗauko yaro daga ƙauye da sharaɗin shekara ka za ka yi shi ya san iya shekaru don haka zai yi ta haƙuri da talauci da kunci har lokacin ya san akwai faraci amma kai ka ɗauki na ka kawai ajiye ne ba rana to sai zama dole dan adam yadda kake jin daɗi haka yake so ya ma ciniki da yawa ka zo ka bincina masa wani abin da layi biyu layi ne kuma yana da bukata kuma yana ƙara girma yana ƙara rayuwa to ka zo kiran jami'ai ana bukatar kumana kai mai kudi ka zama amini shi yaron ka ya zama amini in ba a samu wannan ba to za a yi samun damuwa Allah na lokacin sarki ya samu dace babu ta halimin shafa'a fil hudud babin da ke haramcin nema wa mutum ceto matukar ya yi aikin da za a tsayar masa da haddin Allah subhanahu wa ta'ala mana in ya yi aikin da za a masa haddi ya tabbata da dukkan sharuɗan da ya kamata su tabbata a kansa sun tabbata saura a masa hukunci na shari'a to ba maganar azurima masa don haka ake so ko mutum laifi ya maka ya sace maka kaya ya ci maka mutunci ya maka kaza in kana da ra'ayin ya fi masa to ya fi masa tun ba a je gaban alƙali ba ana zuwa gaban alƙali hukunci ya tabbata a kansa to ba ganin ka ce alƙali na ya fi masa kana sha'awar ya fi masa ya fi masa tun ciki tun ba a zo nan ka kunya ta shi niyya ta zan shi ba haka mutumin da yi fi na shari'a ya hau kansa قال الله تعالى الزانية والزاني فاتقوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بما رحمة في دين الله إن كنتم بالله واليوم الآخر على قوم طائفة من المؤمنين ألا في الزانية والزاني ما شمتناش يا زميتي مدناش هذا العقل هو قيمة محركة الزنا سوّد اللون في قالي في مانا نسك في ورود مداحة أبكى زوار ولا ليس saboda adansu kwarkwatarsu karya muryarsu irin kallonsu da wasu abubuwa makamancin wasu shi sa Allah ya ce mana annabi yake gaya mana ita ku duniya wata ku nisa ku ji tsoron duniya ta tsoraci masu domin kaɗan ne za a jarrabe su da mace masu afka cikin damuwa wani za ka samu yana da kaushi cikin al'amuransa ana tura masa wata yar ya ganta zai ga cikin fara'a da annashuwa ya yi abin da ake so ba abin da ta bashi ba abin da zai dire ta amma kawai daɗin tanazzu bi kalamiha ya sa ya yi abin da ma san ya yi ba wani ma har ya yafe kudin ma bai taɓa ganin ta ba zai mata abin da ya kawai kawai ya ji daɗi kawai ta mai dariya isa ki abin da manzo yake ka ji koransa Wa akwai hatsari a cikin sa da yake ya ma'ajara shabab ai aure to ya hango mana matasa ya hango matasa barnar da take cikin aure in ba a yi shi ba ko barnar da take cikin alaka na zakari wa tsunsa in an kai bukatar juna kuma ba a yi ba shi yasa ko a gida aka ce ila atakum zauna tardawna dinahu wa khuluqa maza mazan ku aurar da yaran an sami addini da ɗabi'a yana da ɗan sana'ar sa zai yadda zai rike ta amma a tsaya wani dogon bincike ko kuma dogon ruwan ido musamman an fahimci yar tana da kima ko kimar kyau kimar kyau galibi aka fi duba in ka ji ana maganar za ta yi karatu za ta yi kaza za ta yi duk sun ga tana da ɗan kyau amma in suka fahimci akwai damuwa a yan nan Allah ake Allah Allah ake a samu waye zai tafi da ita samu ya raba su da amma tana da ɗan haske da ɗan kyau shi ke wanda ya zo a cikin karatu ba za su karatu za a hakan kuma can sai ka ga wani ba karatu ya tafi an ga wanda ya dace a nan kan ba za a biya mai yaran karatu ba in ma da gida ce ai yadda kake nan ma ai ko a gidanka za ka Allah ya samu gani mata galibi a bangaren zina an fi samun yaudarar su ta ja namiji zuwa ga aikata na alfasha duk da cewa ba mu ce wai duka ba akan samu bangaren mazan ma da su za su yaudare su har su kai su ga aikata irin wannan ba maza nawa suka lalata mata yara mai tsatsu in aka sake sai ka ga sun lalace amma da aka zo wajen sata ka ga da aka fara fara don aiki na shaja'a aka ji al-tariqu wa tariqa ba ce al-tariqa ko tariqa domin aiki ne na na na na raye da ne da barna ko kake da ne za ce aiki ne na fita sun duhu cikin duhu ko sai ga mutum ya bullowa ka ga wannan kuwa in mace aka kullum mata a zai ga ta sa'i balle ita ce ta yi wannan fitowar ta ga ba in gidan ka ma da duhu wani lokaci cikin dare ko fitsari ka ce mace je ki za ki zo ka raka ga shi a gidan ka ne ta san gidan ta san komai amma ba zai yi ba to a nan wannan tun da aikin barna ne aka ce a tsari ko tsari ba ana samun mace ma ana samun nan mai yi ala kulli hal dai wannan barna ta zina Allah ya ce a yi musu bulala fajlidu kullu wahidin minhum ma da jannah a kowa bulala ɗari in bai in ba aure amma in sun taɓa aure sun san amfanin zinan sun san yadda daɗin su yake to kuma suka je suka yi sin wannan aka ce a jefin har ce sun mutu wala ta abun sun bihi ma ra'afa kar wani tausayi ya zo wajen yin bulala ya ce ka wannan wani ganin da ka za a Allah zarki a masa ka ba shi a yi wannan ba tausayi a ciki kar tausayi ra'afa kar tausayi ya zo muku a fagen addini in kun kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir kuma masu yin fa sai kuna da imani shi sa mala'ika kaga shi ne yake imaninsa guda ɗaya ne duk abin da ka sa shi ne imaninsa in mala'ika ya ka ce da ke ka ba maganan ma a ce masa la ta abu karafa zai san da ma bai ma san ra'afan ba shi kamar wanda an ce yi masa rahama ne to bai san mugunta ba kuma an ce ba wani kaza to bai san ya dan coge ba wani kuma a zabtar da shi bai san ya fasa sanda zai tafke ka kai ihu zai gane ya yi da kyau ka aiki ya yi kyau ba ma kai dan adam da yake kai mubtala ne abun jarabawa ne sai aka baka duka an baka tausayi an baka mugunta ga dubu ɗaya ka kai wani kana iya canja ka ce alhaji ya a baka ɗari biyar ka karba kana tawa alhaji addu'a a ce an mara gobe a Ka kaga wannan mugunta ne haka kuma wajen yin alheri an ce amma mugunta ba zai zai zai ce Ka kaga ba kula da biyar aka ce ma yanzu nama ɗaya ka rika ta ihu ka ji kamar nama biyar sai ka tafi ka gane ko ga ne to shi mala'ika duk bai san wannan ba yi biyar biyar zai ma ka gama ihun ka yace aiki yayi kyau tautaya wannan shi ke nai tautaya masa ga mala'ikun aljanna kana zuwa qalu salama wancan kuma alam ya tiku nabi ya san ba ka da amsa ba amma sai ga masa kuma lanar kai ba ka isa ga musa ba qalu qad ji'ana nabi fa kazzabna kaga ba bayani ke isa yau mai kiyama ba maganar musu dole ka yi bayani ko Isa ana baka littafi za ta ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba to kana zamawa. ka gama kai ka san inda za Allah ya samu karɓa biyarin ka karɓa biyarin an gama samun alama ta farko daga nan sai ha umu ba uki tafi ba magana ya laita ni na kuka ne. ألا يزال ذلك وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي تركت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن يزيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حج من عند الله تعالى ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها متفق عليه وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله قال أسامة استغفر لي يا رسول الله قال ثم أمر بتلك المرأة hadisin yana ba mu labari aisha radiyallahu anha take cewa ko ta mata daga cikin kabilatu al-makhzum ita ce al-makhzumiyya wannan mata ita al-makhzum kabila ce daga cikin kabilu quraish kuma mun san cewa quraish min ashrafi qabail arab tana daga cikin kabila mafi daraja cikin larabawa so da haka abun kunya ne a ce kabila kaza an samu barawo a cikinsu balle kuma kabilar da ta fi daraja kabilar da ta fi kima kabilar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya fito a cikinsu bayan an je an yi fatu makka an samu ganima an samu kuɗi an samu abubuwa ne. To wannan matar ta sulale da wata katifa da kuma wani ɗan abun ado na mata sarka ne murzani ne warware ne ba ni ba na hakikanin biye ba wannan mata da ta yi wannan sata kuma ga ta min ƙwai to sai ƙurai shawo al'amarin ya dame su shi ne a hammahun sha'arul masu mafzuniya Allah ji sarata to da abin ya dame su suna tunanin kuma ga ta cikin kabila mai daraja a ce an yanke hannunta kai wannan abu ba su suna za a ji kunya al'amari zai yaɗu tsakanin laraba wannan ba abun kirki ba ne kamata ya ɓoye shi fauka sai suka ce to hukuncin nan dai na shari'a maga annabi sallallahu alaihi wasallam amma yanzu dai a samu wani da zai masa magana mana a samu wani wanda ana ga yana da kima da daraja a zo annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce aka yi shawara man yukallimu fiha rasulullah wa zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana akan wannan mata al-masuniya fa qalu wa man yajtami alaihi illa usama bin yazid sama bin zaid shi ai ba wanda zai iya juriya ya tinkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai usama bin zaid zaid bin harisa ko mun san matsayin zaidu a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ne da annabi yake tsananin sansa har ma yake ce ake ce masa zaidu bin muhammad saboda tsananin sansa kuma annabi ya rike shi a matsayin yaron gida an kamo shi asalinsa ba yaƙi aka yi aka samo shi a bawa aka bawa annabi gari ma cewa ga zai bai maka hidima ba a shi zai da dalilin da gidan manzo sallallahu alaihi wasallama wasu ne suka kamo shi daga gun ya dan fita yawo sai ko aka kama shi ko sai aka sashi cikin bayi sai aka yi yo wazira da shi aka zo aka sayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai kenan aka rike sha a matsayin bawa sai Allah ya jefa sansa kuma a zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam yana sansa ana ce masa hibbu rasulillah har wata rana iyayensa garin neman sa Allah ya kawo su mutum aka gaya musu yana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ga cewa eh lallai dan su ne suka ce ya rasulullah to yanzu za a yi wannan bayaran mu ne kuma kama shi aka yi ba ba bane so da haka muna so ka ba mu shi ka biya ka faɗi nawa ka kake a kan sa mu biya ka manzo sallallahu alaihi ne. karim sai ce wa lamarin ku ba da ila ne ta su ba ga dan ku dan zai a kira in ya yaje zauna da ni fato ba ku yi sai ya zaɓan kuma ba ku ba in ya yaje bi ku kuje majjalan kyauta ko ku tafi da kayan ni na ya samu da na kashi zai biya ta za a raba shi da manzon shi na ya zaɓi manzon da sun ba da iyayensa ku yi kuri ku rika kawo mai ziyara yanzu ya zama ɗan gida da aka annabi da alaihi shi tun tunda fa ya zaɓan ba ku ba shi kuma sai kuma ku yi haƙuri kuma suka ce da ku ya zaɓe ka kuma ba maka daga nan ya zama hibbu rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi ya haifi usama usama da ya zama cima hibbu hibbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yana son manzo sallallahu alaihi wasallam na tsananin sonsa. har ma a ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya yaki kuma ya yi shugabantar da usama a wannan yaki ga manya manyan sabai amma aka ce usama ya ya jara gama bayan rasuwan manzo sabai ba su so haka ba annabi na rasuwa suka ce sun samu dama suka mugun sai na bugar dama fa usaman nan bai dace ba gaskiya su yanzu tun da ba annabi kai ne shugaba ka canja shi ya ce wallahi ban yi san canja shugabancin manzo ba ba zan yi biyayya wa manzo yana raye don ya mutu kuma mu ki mai da'a ba wanda ya ga dama ya mutu sama wanda ya ga dama ya zamanta mu bai mun kawo hanya as-siddiq radiyallahu saboda haka magabata sun yi gaba fatashabbahu in lam takunu mithlahu saboda haka aka ce wa zai tinkari manzo sallallahu alaihi wasallam game da imra'a al aka je mun usama aka ce ka kaga annabi na san kai dan lili saboda haka duk abin da za ta faɗa ko da rai zai baci za dai a dan samu dama dama sun manta kuma huwa rasulullah bai isa ya saba dokar Allah saboda haka suka ce hibbu rasulullah shi ko Usama an tara mai kasa ya kuma ji cewa eh shi fa dan gaban gushi ne sai bin karu manzo sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa ya rasulullah wannan fa matan ka ga fa ba kureshi a ce kuma mu ma su ne ai da kunya a yanke mata a nan take sai annabi sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta canza yau ma in ran sai baki sabai sukan ce mukan gane fishin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fuska fuskarsa za ta yi ja ran sai baki ya ce masa a tashfa'u fi haddin min hududillah yanzu kai a dokar Allah za ka zo kana neman rangwame kana neman agaji a fata dokar Allah sun maƙama fastaɓa nan take manzo ya tashi ya hau minbari manzo ya kan hau minbari ba sai juma'a ana ga ya hau minbari to al'amari ba ya faru wani lokaci sai an aika gari ma a yi shela ku fa zo akwai bayani manzo ya hau minbari kuma ya bayani ثم inna ma ahlaka الذين qablakum sani abin da ya hallaka waɗanda suka gabace ku su ne al-yahud wa nasara annahum kanu idza saraka fihim sharif taraku in mutumin kirki ko mutum mai daraja ko mai kaddan kabila mai kima yayi laifi to ana barin sa ba a taba tuwa ne ai ina kamar yanzu ne a sa doka kar a hau mashin sai ka ga mai doka akan mashin kana ganin shi a wannan ai masu doka Ka kaga ba doka ke a sa doka kar a shiga nan so sai ga mutum ya zo tunki tunki ko ya shi yaya ai masu doka ne kawai dai yana da yi wani abu sai na jeriya Allah ya sa mu dace saboda haka sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu kamar abin da kuke yin kuke kokarin yin nan kuna kokarin koyi ne da al-yahud wal nasara kuna tunanin wannan mata tana cikin kabila mai daraja don haka a ajiye magana a jira wata karamiti da yi kawai sai a zuwa ce za a yi haji wa iza sadaka fi mudha'if aqamu alayhi hadd wanda bai da uwa da jimuru kuwa yana yi sai a yaya tashi wani yi laifi wani yi laifi nan take manzo ya rantsuwa yake wa ba. na rantsi da Allah Lau an anna fatima binti muhammad sallallahu alaihi wa sallam sarqat la qata'tu yadaha ka duba tsabar adalci manzo bai da yadda ya fito irin da duk ƴaƴansa sun koma ga Allah ta ida yace to da ita za ta yi saka to sai na yanke halinta ba wata imra'a min quraish ba ko daga ina take wa fi riwaya fatalawwala wajhu rasulillah lokacin da Usama ya gaya masa nan da ke fuskar sa ta canza فقال أتشفع في حد من حدود الله yana ganin haka usama ya fahimci ya yi nan ta ke ce mai istaghfir li ya rasulullah ne ma mun gafara ya rasulullah tabbas na yi an wun shigo shigo ba zurfi ke na zo na ga abin da zurfi ya ba na ja da baki a nema mun gafara Sun bikin ثم أمر بتلك المرأة فقطعت duka. wannan shi ne tsabar adalci na musulunci da hukumahu ala sharifi wa dha'if yana yanke hukuncinsa akan babba da yaro shi yasa an ka dubi kowai ibadar musulunci Na la farqa baina ghaniyin wa mafi amma ka je coci ka gani ba kai ta ka je wani gunka zauna ba kai ka san ma ba gunka ba ne. amma a musulunci masallaci gun kowa ne wani yana daga cikin abin da ya tsaye musulunta ya ce yanzu kana ganin musulunta yau zan iya zuwa kusa da liman me zai hana ai ga ta ga liman za su yi sallah kai wannan addini da bayan a coci wane kai wannan kawai ya tsaye musulunta Allah ya sa mu dace Allah ta ba mu ikon ganewa ta ba mu ikon aiki da abu da muke gane saboda haka mu gane cewa lallai addinin musulunci bai rangwame a kan hukunci in ya taso ma kowaye saboda haka mu kiyaye mu kuma yi abin da dace in ka ga rangwame ya shigo ciki to ba a san me ke gudana ba a fagen addini Allah ma madaukakin sarki ya sa mu fahimci addinin mu da kyau kuma ba mu ikon aiki da shi kuma yadda yana nuna maka haddin sata daidai yake bakaran ma'unsa ba bambancin mace ko namiji a wajen haddi in haddin ya kama a yi wa kowa suna ga da wannan za mu zata aya abinda muka yi mai kyau Allah ka ba mu ladansa da muka yi kusuri Allah ka yafe mana sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال من بات بركينا تشوى لألا ينسوء أرضيان إبن فلسي فكان عندما مجلس من الله عليه وآله وسلم مثل تشوى إني لست مثلكم لكم إلا يتم تشوى كما قل إنما أنا بشر مثلكم نعم بسم الله والحمد لله Wasu والسلام ala رسول الله ba. shan din da Allah madaukakin sarki yake gaya wa annabi ya gaya wa mutane in inna ma ana basharun mislukum ma'ana ni ma mutum ne kamar ma'ana yadda kake mutum haka annabi yake mutum annabi ba aljani ne, annabi ba mala'ika ba ne. to sai dai a cikin mutane ka san kowa annabta wani ya wani yanzu a cikin mu wani ya wani wani ya fi wani kwakwalwa wani ya fi wani basira wani ya fi wani hankali wani ya fi wani wauta kowa wani ya fi wani kowa gaba to haka annabi da ya ce ana nisluku mana ni mutum ne kaman ku mana ni ba aljani ba ne ni ba kuma mala'ika ba ne ni mutum to saboda haka a matsayinsa na mutum kuma yana da wasu abubuwa da ya fi mu daga cikin abin da ya fi mu Allah ya ba shi ƙarfin riƙe yunwa fiye da mu zai iya cin abinci ya yi kwana uku bai ci ba sai kuma ka ita ba an ba shi ƙarfin ɗaukewa mata sha'awa fiye da kai aka ce a wurin mata da yawa sai kuma ba za ka iya ba da aka ce yi hudu wani ma ba zai iya ba a hudun ma ba zai iya wani yawan ka ba shi wata mata zai ce wallahi na haƙura in ya kai geji fahimna da shi ne ma'anar mislu din daban-daban wannan lastu mislakum ta hanyar da aka yi ni dan adam din kuma aka mun wani fifiko fiye da can kuma kun ni mutum ne dan an mun wani fifiko ban fita daga mutum ba dai ina nan a mutum Allah ya sa mu dace wannan kuma yana cewa kamar makabarta tsawon shekara nawa ya kamata yi har da zai iya zama za a iya gina gida a wajen ko a filin sannan kuma ya halatta idan makabarta ta ke wannan tsawon wani lokaci iya gina masallaci ko idi da sauransu ko masalla bayan an yi gida a wajen in ka fahimce ni da kyau muka ce an hana gidan don kar a yi talla ya za a yi masallaci kuma a ga baka fahimce ne ba shi sa kai wani na biyu tsawon lokaci malamai sun ta kintata to amma aka ce zance mafi kyau shine a tambayi ahalul khibra kuma a yi kiyasi daga wanda aka binne na ƙarshe daga shi ba a binne wani ba to sai a tambayi ahalul khibra ma'ana kamar likitoci ko wasu dai da aka sani su faɗi cewa mutum shekara nawa zai iya rijijjigewa ya zama kaza sai amfani da wannan likitoci za su iya sani kuma wannan ba lalle ba ne in sun hakan a tone a ga kowa ya zama kasa a ana iya tonewa a ga wani yana nan yadda yake sai a canja masa wuri kamar yadda ya faru a uku an yakin a inda aka yi shuwa a uku an yi zamanin da ruwa ya zo ya tone kabura aka ga wasu sabai yadda suke tun zamanin annabi aka gan su yadda suke to ana samun mutane haka wannan kuma wata mu'jiza ce ta ubangiji to an tone an ga duk ƙasa da sauran ƙasusu aka zo aka ga wani haka sai a canja musu Allah ya samu dace wani yana cewa dangane da gudu bawa da yake wajen ubangidan shi ko zai iya zama ya kafirta ko ba za ka fi sallan shi ba to idan ya kasance shi ubangidan nashi ba musulmi ba ne aka kai shi ko don ma kama shi ya gudu shi kuma ya matsayin wanda yake eh ito zaɓe da bayan ne yanzu sai mu yi nazarin haka to amma tun da gaji an yi maganar bawa ya gudu a hannun mai gidansa musulmi ke domin musulmi yana hannun kafirai haƙƙi ne a kwato shi haƙƙi ne a lalubo shi a kan inda yake saboda haka in ka ji ana maganar irin wannan bawa ne a hannun musulmi ɗan uwansa kuma har ma ya mata kyautatawa ai aka ce kyautata mata yi amma da hannun kafiri ba ma maganin kyautatawa yana hannun ta kusan haƙƙi ne a daular musulunci ta lalibo ta karɓo ta siyoshi shi muka dubi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama sai na abubakar ya samu wannan falalar ya ji bawa na cikin wahala ya siye shi lokacin da ya zo sayan bilal a hannun umayya me ya ce umayya ce wanda me za ka yi da wannan wulaƙantaccen har kake kashe kudin ka mai yawa a kansa ya ce in dai kana son kudin karfi ka bani ya karba kuma ce to je ka an ja hurrun da wajen da don haka kuma ya yi sanadin da shi ne ya gama da aka zo badin kuma bilal din ne ya gama da umayya Allah ya samu dace karshe wani yana cewa da Allah yana so malam da jama'a da shi duwar saboda wani مثلا دي مش لا هي مش هي مصور مشهور Allah muna roƙonka ka yayi mana damuwa duk wanda ke cikin kuncin rayuwa a irin wannan zamani Allah ka yayi mana Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu ƙara sunan mana da ita lafiya wannan damuwoyi da muke samu da kuncin rayuwa Allah ka sa ya zama sanadi na samu wani faraci Allah ka kawo mana faraci cikin ƙarshen lokaci ƙarƙari Allah muna roƙonka wannan shugaba mu ka ba shi mataimaka na gari masu son ci gaban ƙasa kamar yadda shi ma yake so Allah muna roƙonka mulki ka yaskare masa gudanar da wannan mulki mu kuma ka ba mu ikon masa biyayya yayin da ya dace Allah duk inda haƙƙin mu yake Allah ka nutsar da shi ka sa a iya fito mana da shi duk inda ake so a tushe mu Allah ka hana shi zuwa wajen Allah ta ka ba shi dama a kan mu Allah muna roƙon ka ka yaskare mana rayuwa abin da ya gagare mu Allah ka iyar mana abin da muka iya yi Allah ka sa ya zama karɓaɓɓe a gare ka Allah muna roƙon ka wanda ba su da lafiya ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ba mu ikon gudanar gudanar da ita cikin yardarka Allah muna roƙon da suka koma gare ka ka kai haske cikin kaburansu ka haskake rayuwarsu ta baya ka sanya albarka cikin zuriya da suka bari Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma rahmataka narju فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم علمنا علمنا وانفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم إنا نعوذ بك من جهل الفلاح ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأرواح ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم حسبنا حسابا يسيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين